أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan gurkiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a goma ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda yi daidai da 29 ga watan janairu shekara ta 2026 miladiya Allah ya kara raya mu a wannan masallaci masjidu Sani Dauda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura daga Ladima Road Angwani Nijar Kaduna wannan kasa ta mu ta Najeriya muna gudanar da wannan littafi karatun wannan littafi mai tarin albarka al-fiqhul akbar na imamu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit al-Kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda aka haife shi shekara ta tamanin ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi daga Makka zuwa Madina a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na goma sha tara za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa mu a aƙidar mu ta sun awal jama'a la nukat la yukaffaru muslimun bi zambin ma lam yastahillahu ba a kafarta musulmi da wani zunubi da ya aiwatar matuƙar ba ya halatta zunubin ba ne wannan ita ce aƙidar mutu'ali suna wal jama'a misali mutum ya yi wani aiki na sabon Allah dan yi wannan aiki na saban Allah ba za ka ce wannan mutumin ya fita daga addinin Allah ba kamar yadda khawarij suke yi saboda su a wurinsu, su duk mutumin da ya saban Allah yana fita daga addinin Allah musamman murtakibul kabira su ne manya-manyan zunubi idan mutum ya aiwatar su a wurinsu kafiri ne saboda haka imamu abu hanifa amkar yana mai da martani Ga aƙidan khawarij wa'anda suke kafarta mutum musulmi wanda ya fada wani zunubi kabira ce suka ce wannan mutumin ya fita daga addinin Allah su kuma mu'tazila suka ce ba musulmi bane kuma ba kafiri bane amma a lahira dawwamanni abin dawwamarwa a wuta kaga duk mutumin da zai dawwama a wuta kaga me shi kaga kafiri kenan kaga ba cinyan ba kafan baya su kuma murji'awa suka ce duk irin zunubin da mutum yayi baya taba imaninsa saboda haka da mutum ya sha giya imaninsa sai da na annabi Ibrahim in mutum ya sha giya imaninsa daya da na mala'ika Jibrilu imaninsa daya da na Abubakar na Siddiq saboda haka su zunubi baya taba imanin mutum to ahli sunna sune suka tsaya tsaka tsaki suka ce mumini ne da imaninsa amma fasiki ne da wannan laifin mutumin da ya sha giya lokacin da ya sha giya kaga imanin ya fita daga jikinsa to yayin da ya sha giya yana mutumin banza amma bai zama kafiri ba ana ganewa kuma in ya mutu ana tausaya masa haduwarsa da Allah saboda ya yi mummunan cikawa to amma abin da zai sa ba za a ce mai kai tse dan wuta ba ne ana ganewa saboda ba ya mutu ba ne cikin kafirci ɗan duk da ya sha giyan in Allah ya ga dama yana iya yafe mai da ya mutu yana shan giyan Allah ya ga dama zai yafe mai dalili shi ne Allah da kansa ne faɗi a cikin ƙuƙani inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi fa ma duna zalika liman yasha lallai Allah baya gafartawa idan aka yi tarayya da shi duk zunubin da aka yi shirka aka yi tarayya da Allah a cikin wannan zunubin Allah baya yafewa in dai mutum ya mutu akan ta sai ce wa yaghfiru ma duna zalika amma duk zunubin da bai kai shirka ba Allah na gafartawa liman yasha wanda ya ga dama to ya za ka ce wannan dan wuta ne tunda shirka laifinsa ba kafirci bane kuma ba shirka bane sai dai ya yi zunubi babba wanda ana jiye masa tsoron haduwarsa da ubangiji amma ba alamin cewa a ce wannan ɗari bisa ɗari a wuta bane kuma ba za a ce mai ɗari bisa ɗari kafiri bane sai dai a ce kai wani ana tausaya masa haduwarsa da ubangiji saboda ya wuce yana shan giya amma yana ganin daman Allah in Allah ya ga dama duk da ya sha giyan ya yafe masa ba wanda ya isa kuma ya tambaya Allah me yasa ya haka saboda laifi ne da bai kai shirka ba shirka da kafirci su ne kadai Allah baya yafewa wannan ita ce aqidan ahlus sunna sabanin sauran da suka fitar da mutum daga cikin wato addinin Allah saboda yayi zunubi to shine imamu Abu Hanifa Allah ya ji kansa da rahama yace mu a aqidan mu ta Ali sunna wal jama'a la yukaffaru muslimun bi dhanbi ba a kafarta musulmi saboda wani zunubi ma lam yastahillahu matakar bai halarta zunubin ba misali mutum ya sha giya sai ce halal ne kaga shan giyan ai zunubi ne sannan kuma halarta giyan kaga ne ya karyata Allah kaga ya kafirta giya to anan shine zai sa a ce in ya ce a sha giya halal ne to wannan furucin shi ya kafartar da shi amma ba shan giyan ba ana gane bambanci shi shan giyan da ya zunubi ne babba a wurin Allah amma bai kai ga kafirci ba haka shi ma zina zunubi ne mai girma a wurin Allah amma bai kai ga kafirci ba haka ƙarya zunubi ne mai girma a wurin Allah haka zunɗe shata, da sauran laifuffuka wanda suke manya-manya zunubi ne mai girma a wurin Allah amma baya sa mutum ya zama kafiri sai dai yana cancantar da shi hukubar Allah dan duk mutumin da ya mutu yana shan giya sai a ce wani fa ya cancanci kuba ta Allah a an ce ya cancanta kenan a wurin Allah in ya ga dama ya azabtar da shi in ya azabtar da shi daidai ne in kuma ya ga dama ya daga masa kafa ya yafe masa daidai ne a wurinsa saboda bai fada cikin ka'idar da Allah ya bada cewa baya yafewa ba kaga guda biyun nan inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga Allah ya ce baya yafewa shirka wanda ya mutu yana aiwatar da shi amma duk laifin da bai kai shirka ba Allah yana yafewa wanda ya ga dama kuma Allah da kansa ne ya ce innahu man yushrik billah yanda al'amarin yake duk mutumin da ya tarayya da Allah ya shirka ya mutu yana shirka sai Allah ce faqad harrama Allah alaihi aljanna tabbas Allah ya haramta mai shiga aljanna kaga Allah ne fadi sai ce wa ma'awahu na makomar wannan mutumin wuta wa malil zalimina min min ansar azzalimi ba yi da mataimaki kaga Allah ne ya fadi wannan karara wanda ya mutu yana shirka dan wuta ne ba tantama akan wannan na biyu kafiri mutumin da ya mutu yana kafirci innal na kafaru wa matu wa hum kuffar falan fira Allah lahum Allah ce lallai wa'anda suka kafirta kuma suka mutu suna kafirci Allah ba zai taba yafe musu ba kaga Allah ne ya faɗi wannan ku? amma duk wani zunubi da ba shirka ba sa'an nan kuma ne ba kafirci ba Allah na yafe wa wanda ya ga dama wannan shine akidan ahlus sunna shine Abu Hanifa yake amma matukar bai halatta zunubin ba misali mutum ne yana zina ka ce kai wani ka daina zina sai ce ai halal ne to kaga wannan furucin da yayi ya kafirta saboda ya halatta abinda ne Allah ya haramta matukar ba ya ce halal bane zunubin na kansa amma laifin na kansa kuma yana karkashin ganin daman Allah Allah ya ga dama ya yafe masa ba zai azabtar da shi ba kuma ya shigar da shi aljanna Yafi ce da falala daga Allah haka Hassan al-Basri ya faɗi lokacin da aka yi masa fatawa a garin basara, yana majalisinsa yana karantarwa sai wani mutum ya zo ya ce akaram kallahu yana da tambaya yace a garin basara. akwai ƙungiyoyi guda biyu wanda suke shi a cikin garin basara ƙungiya ta farko ta ce duk mutumin da ya babban laifi kafiri ne su ne khawarij ƙungiya ta biyu sun ce duk zunubin da mutum ya yi baya taɓa imaninsa su ne murji'awa yaya hukuncin nan yake sai hassan albasari ya ce mutumin da babban laifi wannan zunubi ya ce mumini ne da imaninsa amma fasiki ne da wannan zunubin a duniya kenan ya ce amma a lahira yana karkashin ganin daman Allah in Allah ya ga dama zai yafe masa ya gafarta masa wannan zunubin ya shigar da shi aljanna ba tare da ya azabtar da shi ba ya fiya ce da falala daga garisa. in kuma ya ga dama ya azabtar da shi akan wannan zunubin wannan kuma adalci ne daga Allah yana faɗin haka sai wani mutumi a cikin ɗalibansa ana kiransa wa'il bin afa suka ce sunansa wasil bin afa sai ya tashi sai ce la ana la bi annahu mu'min wala bi annahu kafir ce shi ba zai ce mumini bane kuma ba zai ce mai kafiri bane walakinahu fi manzilatin manzilatai ne sai dai irin mutumin da babban zunubi ya fita daga musulunci bai shiga kafirci ba yana tsaka tsaki wazil fil akhirati alahira kuma khalidun mukhalladun Finna, dawwamammi abin dawwamarwa a wuta fa'tazala majlisu hasan al-basri sai ya nisanci majalisin malaminsa wai malaminsa ya bada fatawa ba daidai ba saboda haka shi ba zai ƙara zama a gaban malamin ba mundu zalika yau sun summu ulaika al tun daga wannan ranar sai aka ce wa'annan su ne mu'tazila abin da ake nufi da i'tizal shine al-ibti'ad masu kan malaminsu kaga iliminsa bai nuna ba sai ya saba wa malaminsa kuma sai ya ja nasa tungan ya kirkiro nasa majalisun da kuma ƙungiyar shi sai aka samu mutazila wacce imamu shaharastani ya ambata a cikin almilal wal nihal haka ma ibnu hazmin a cikin alfisal fil milal wal ahwa wal nihal nasa ya ambata a karkashin tarihin mu'tazila yanda aka same shi to shine imamu abu hanifa ce mu aqida muta'allis sunna babu wannan wala nukaffiru musliman bi dhanbin min adh-dhunubi haka har ila yau mu aqidan mu ta sunna wal jamaa ba ma kafirtar da musulmi saboda zunubi daga cikin zunubai wa in kanat kabiratan koda zunubin babba ce kaga akwai alkaba akbarul kaba'ir sannan akwai kaba'ir akwai as-sagha'ir sannan akwai kuma ne allama ana ganewa to koda kabira ce kaga kamar saba wa iyaye kabira ne wanda mutu yana saba wa iyaye yayi kabira wanda mutu yana karya yayi kabira wanda ya mutu yana gulma yayi kabira wanda yake hada fitina da fada tsakanin mutane ko abokai ko makwabta ko kannai ko yayi ko a cikin gida ko a wurin kasuwanci wannan suna annamimi kenan ko shi ma wannan kabira ne laifin da in ya mutu ya cancanci Allah ya jefa shi wuta ana ganewa mutumin da ke cutar da makwabcinsa shi ma in ya mutu ya yi kabira mutumin da ke taka wandansa shi ma in ya mutu ya yi kabira mutumin da ya mutu ba idan gemu ba shi ma in ya mutu ya yi kabira ana ganewa mutumin da baya yin sallah ta asibahi ana ganewa baya yin sallah ta asibahi a cikin jam'i yana yin ta amma yana yin ta ne a gida shi ma wannan kabira ce saboda wannan kadai manzo Allah ya ce na himmatun je kona gidan masu sallah a gida suna yin sallan ba wai ba sa yi ba ba sa zuwa masallaci yace na himmaci in sa wani ya ja sallah in je gidajen wa'anda suke salloli a gidansu fa uharriqa alaihim buyutahu yace in na gidajensu saboda sallan da suke a gida kawai ba wai fa ba sa yin sallan bane suna yi amma a gida kaga shi ma kabira ce sannan kuma garin da ba a kiran sallah garin da ba a kiran sallah ga masallaci amma ba a kiran sallah a masallacin shi ma zunubi ne babba ana gane to kabi kaba'iran suna da yawa shine imamu abu hanifa ce ko da kabira ce mu a aƙidan mutalis sunna wani jama'a baka cewa mutum kafiri sai dai a ce kai yana jiwa wani tsoron haduwarsa da Allah saboda ne ya muke yana sakon Allah ya muke yana zina ya muke yana sata kuna ganewa ya mutu yana don za ka kakkaje ka kalli wasu hadisai da suke nufin wanda aka ya mutu a wajen sata kaza kaza ka ce ai dan wuta ne a'a kamar hadisin Abu Huraira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yace ya Rasulullah ara'aita ar-rajul yuridu akhdhu mali me kake gani in wani mutum yana so ya kwaci dukiyata manzo Allah ce fala tu'tihi ka shi. ya rasulullah ara'aita in qatalani fa qatilhu yace me kake gani in ya far min manzo Allah ce kai ma ka far mai yace ara'aita in qataltuhu me kake gani in ni na kashe shi manzo Allah ce huwa bin nar dan wuta ne ana ganewa ara'aita in qatalani kake gani in shine kuma ya kashe ni ba sai manzo Allah ce anta fil janna kai dan aljanna ne an gane to kaga kalli irin wa'annan hadisi ka ce a ah, to ai tunda ya mutu yana sata kawai dan wuta ne ana ganewa sai dai a ce kai wani ana jiye masa tsoron haduwarsa da Allah saboda alama ta mummunan cikawa ya tabbata a kansa amma tunda Allah ghafurur rahim kaga ba za ka ce confirm dan wuta bane ana ganewa saboda laifi ne zunubi ne da bai kai mai bai kai shirka ba kuma ba kafirci bane kuma Allah ce yana yana yafa zunubin da bai kai shirka ba ga wanda shi ya ga dama sani ba wannan din yana ya fada cikin waɗanda Allah ya ga daman yafe musu ko bai fada ba kaga baka sani ba sai dai ka ce in ka tsaya akan cewa kana ji wa wani tsoron haduwar da Allah kaga ka huta ana fahimta wannan kuma ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa Allah ka shirye da mu to ne imamu abu hanifa ya faɗi wannan magana yace idza ya sahillaha matuƙar ke halatta wannan zunubin ba an gane Ya ce sata halal ne Ya ce shan giya halal ne ko ya ce zina halal ne ko ya ce gulma halal ne ko ya ce taka wando halal ne ko saba wa iyaye halal irin wa'annan manya-manyan kaba'iran ya ce halal ne ga in wannan furucin da ya yi da ya ce halal ne shi ya sa ya kafarta amma ba zunubin ba an gane? wannan ita ce aƙidan alis suna wal jama'a saɓanin kawarij su kuwa duk wanda ya karya kawai kafuni ne a wurinsu a gada maka da kafarin na da yawa a duniya a yi. duk wanda ya zina a wurinsu kafuni ne a gada da na da yawa duk wanda ya yi sata a wurinsu kafuni ne duk wanda ya zunde ko ya yi gulma a wurin su kafiri ne wai ai ba wanda za su har malamai ai ba wanda zai sha a wannan gaba ana gane ba kaga ashe kafiran na da yawa a duniya ce wannan ita ce aqidan khawarij su kuma mu'tazila suka ce hukuncinsa a duniya shi ba musulmi ba kuma shi ba kafiri ba dai ɗayan biyu ne ko dai musulmi ko kafiri ko to su sun ce a duniya ba za ka ce mai musulmi ba ne ne dalilin suka ce ya fi daga musulunci na biyu kuma ba za ka ce kafiri ba ne saboda ne sun ce yana tsaka tsaki wanda ya fitar daga addinin musulunci yana zai yi ga dole dai can to a lazumin maganar ya nuna can suka kai shi sai suka ce a duniya ba za ka ce mai shi musulmi ba ne kuma ba za ka ce mai shi kafiri ba ne yana tsaka tsaki ne amma a lahira suka ce dawwamamme abin dawwamarwa a wuta kaga duk wanda za a dawwamar da shi a wuta addinin musulunci ne hukuncin wannan kaga kafiri kaga kenan lazumin maganansu su ya nuna cewa sun kafarta shi ko da sun yi dabara ko sun ce ba za a ce musulmi ne kuma ba za a ce kafiri ba lazumin wannan maganar su ta karshe ya nuna kafiri ne a wurin su su kuma murji'awa suka ce a shi yana nan imaninsa karam damdam ba abin da taba imanin kuma ba wani zunubi da za ka yi ma da zai kafirtar da kai to kaga kaga babin ridda an rusa shi kenan ko babu babin ridda kenan kuma ga babin ridda a cikin addini kaga su a wurin su babin ridda saboda ba a kafirta mutum ma asali kaga kocin da ba a kafirta mutum asali kuma duk irin zunubin da yana nan imaninsa cikin duk wannan abin da ya faru da su shubha ce ta shige su akan hadisi na Abu Huraira wanda Imam Muslim ya rawaito su a cikin Kitabul Iman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yadurru ma'a al-imani dhanbun afwan hadisin da manzo Allah ba manzo wannan maganan murji'awa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ah, yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wala yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min farawo ba zai yi sata yana da cikakken imani ba haka kuma mazanaci ba zai yi zina da cikakken imani ba to da suka tashi fassara wannan ladin sai suka ce la annadiya li iman suka ce ladin nan tana kore asalin imani inda manzala ce la wannan irin hadisin da la yuminu adukum da irin wa'annan hadisan suka ce to an kore asalin imani saboda ka tunda ba musulmi bane kaga menene kafiri ne haka kawari suka ce su ma mu'tazila suka ce shi dai ba musulmi ba kuma shi bai zama kafiri ba a duniya amma a lahira dan wuta ne wannan ita ce shubha da ta shige su ahlus sunna wal jama'a suka ce a'a wannan ladin nafiya ce likamalin iman kinan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun kamilul iman masanaci ba zai yi zina ba alhali yana da cikakken imani ai imanin ba za ta bace yi zina ba an gane ai saukan imanin ne har ya sa shedan ya ribace shi yi zina saukan imanin ne a zuciyarsa ya sa shaidan ya ribace shi har ya satar saukan imanin a zuciyarsa ya yi ƙasa har ya sa ya yi gulma ko ya yi shagiya da makamancin haka suka ce to kaga ya nuna imanin na raguwa kuma ga hadisin har ila yau abu huraira wanda imamul bukhari da muslim suka rawaito sa wanda dalilin wannan hadisi imamul bai baihaqi ya rubuta shu'abul iman ka saka san imani maza Allah ce al’imanu bibu’un wa siffu na shu’uba wafi riwayatin bibu’un wa saba’u a alaha aunu la’ilaha illallah wa'adnaha adinaha ima fasul aza anin tsari wal haya’u dinar iman ya ce imani ya kasu kashi-kashi guda 60 da ‘yan kai wata ya ce 70 da ‘yan kai kololuwar shine la ilaha illallah kaga ya nuna yana karuwa kenan ko yace mafi kankantanta shine Imafatul adha an tsari ka gusar da wata cuta daga hanya sai ce wal haya'u min al iman kunya yana daga cikin imani kaga ya hada abu guda uku kenan kaga abin da ke karuwa dole yana da muqabil na ne raguwa ya nuna imani yana karuwa kuma yana raguwa Allah ce innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa yazdadu alladhina amanu imana kaga duk yana nuna kenan imani na karuwa abin da zai karu kaga dole zai ragu ana fahimta su kuma a wurin su baya raguwa suka ce al-imanu shay'un wahid la yatajazza imani abu ne guda daya taganan baya hawa baya raguwa in ya fita to ya fita ma za ba ba'abuhu ba za ba kullu in dai wani abu ya fita to gabaci ɗaya fita wai wani abu baya fita ya rage su a wurin zikon in ya fita ya fita kawai shi ne imamu abu hanifa ce matuƙar ba ya halatta wannan zunubin bane wannan ita ce ƙidanmu ta alis suna wal jamaa sai ya ce wala nusilu anhu ismal iman mu a aƙidanmu ta ahlus sunna wal jamaa ba ma gusar masa da sunan imani ba za mu ce ai wane ba ne. kamar yadda kawarit suke yi sannan raddi ne ke wa kawarit, da kuma mu'tazila sannan ba za mu gusan masa da sunan imani ba saboda su mu'tazila sun ce ne laysa bi mu'minin wa laysa bi kafirin to kaga azalu anhu ismal iman ai sun gusan masa da sunan imani ana fahimta kuma ba za mu faɗi irin maganar da su kuma murji'awa suka ce la ya zurru ma'al imani zambul zunubi baya cutar da imanin mutum haka kuma mu mun san cewa ne zunubi na cutar da ne imanin mutum da hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wani nusammihi mu'minan haqiqatan za mu kira shi mumini na hakikani ana ganewa wa ya juzu an ya kuna mu'minan fasikan gaira kafir ya ce ya halatta za mu kira shi mumini da imaninsa fasiki da wannan zunubin gaira kafiran amma ba za mu ce mai kafuri ba shi ne aƙidan alis sunna wal jama'a sai dai shi imamu abu hanifa ya ɗan samu zaniya a wannan sabar shi yana da wato kuskure guda ɗaya a wannan babin yana daga cikin murji'awa wanda ake kira murji'atul fuqaha murji'atul fuqaha saboda malamin sa Hamad ibn Abi Sulaiman Hamad ibn Abi Sulaiman yana daga cikin manya-manyan malamai na wannan zamanin wanda imamu abu hanifa ya kwankwaɗi ilimi a hannunsa to shi yana shi ne wanda ya fara cewa imani zunubi baya taɓa shi abu hanifa shi ma yana daga cikin murji'a wanda suka faɗi wannan shi sa ma daga cikin kasa-kasan murji'awa guda goma sha biyu akwai murji'a ta abi hanifata akwai murji'awa ta abu hanifa wasu malamai na musulunci sun ba shi uzuri wasu kuma sun ce a a wannan gaban da yayi kuskure Waɗanda suka ba shi uzuri kamar imamu ibnu abdulbar a cikin at sharhin da yi wa muwadda malik yayi ya bashi uzuri akan wannan ana ganewa ya bashi wannan uzuri haka kuma imamu ibnu abi a cikin sharhin aqidatul tahawiyya shi ma ya bashi uzuri amma da yawa daga cikin malamai sun ce wannan Zaniya ce ta ɗauki abu hanifa da ya faɗa a kan wannan ne kaɗai da aka samu bambancin wato imamu abu hanifa da sauran a'immati al'arba'a a babin imani shi ma suka ce saboda tasirin wannan malamin da ya karatu a hannunsa shi ma yana faɗin irin wannan har imamu abu hanifa ya kasance yana faɗin shi ma haka Allah ka shirya da mu to shi sa ya ce wa ya juzu an ya kuɗa mu'minan ya halatta za a ce mai mumini fatikan amma fatiki da wannan zunubin gaira kafir amma ba kafiri ba ne shi kaga shi ma a nan wannan maganar ya nuna ya dawo haka imamu ibn abi izz ya ce da haka shi ma imamu ibn abdulbar ya ce ana ganin imamu abu hanifa ya dawo daga wannan fatawar ya dawo su kaga irin wannan maganar irinta ne suka yi amfani da ita suke cewa ya janye wannan fatawar da yake yi a kanta a baya Allah ka shirya da mu saboda yanayin lokaci mun kai gabar da za mu kwana a wurin idan Allah ya raya mu insha Allah bayan Ramadan sai mu tashi a daidai gaba saboda za mu dakatar da wannan karatu su kayan ramadan in Allah ya raya mu za mu ci gaba saboda daga ranar litinin insha Allah za mu ci gaba da karatun azumi har zuwa lokacin da za mu tsaye da karatu kafin lokacin tafsiri in akwai tambaya za mu amsa in babu za mu tafi a cikin karatun mu alaikumussalam idan ya ce shi bai ɗauke shi haramun ba ya kafirta ke kafircin da ya kafirci wanda ke fitar da mutum daga addinin Allah eh ba za a mai sallah ba ba za a binne shi a makabarta ta musulmi ba ba za a roka masa gafara ba ba za a mai wanka ba kuma ba zai gada ba kuma ba za a gaji shi ba za a je a binne shi ne a wani rami daban amma ba za a kai shi makabartar musulmi ba wannan fa in akwai daula kenan kaga kamar Najeriya kai ka isa kai wannan kaga ba za ka iya yin wannan ba amma dokar Allah wannan shine dokar in ka san yayi wannan to ba za ka je ko ƴan uwansa ba za ka ce Allah ya ji kanshi ba ya ce ashe wani ya mutu to Allah ya ji kan musulmi kaga ba ka ce Allah ya ji kanshi ba shi da mu saboda namun bai mutu musulmi ba amma in ya tabbata cewa yana fadan abin kawai fuska za ka yi an gane fuska kawai za ka yi eh, Allah ka sa mu dace abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana inda Allah da fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sai tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya zata mu da su a wannan ƙasa muna sa ya tausasa zukatansu ya sanya musu kaunan mu begen mu da tausayin mu ya sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayen su kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokarsa ba kowa a cikin nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa baki da da kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima ku tabbacin wanda ya kofe da nasa mu da shi ya Allah muna roƙon ka ka karba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙon ka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu da mu da masu kallon mu da sauraro fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk